بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin bijala'i sujuru muna shahi na 30 faslun wa min al-awa'iqi akwai daga abubuwan da ke kange mutum gabarin bin Allah yace ba hawa nafsi bin sunrai kowa ka bin sunrai bin Allah قال الله تعالى قال الله عز وجل الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن وإن الجنة هي tsoron tsayewa gaban zatin ubangijinsa wani hannabsa ya hana rainai an alhawa hawan li'annahu ya hawa bi sahibihi fi nari an ambaci hawa hawan saboda yana sumuya da ma'abuci na cikin wuta Allah ka kyashi qala sha'abi imam sha'abi ya ce wai ruwa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an roto daga manzon Allah cewa ya ce manzon Allah ya ce li qaumin ga mutane qadimu min al jihad mutane sun ce jihadi an yo jihadi an yo kajin kajin an dawo yace marhaban biku manzon Allah ce maraba da ku hili ya yalwace ku kowa ya zamna hayyakumullah Allah ya raya da ku akan addini qadimtum min al-jihad al-asghar kun da daga jihadi dan karami ila jihad al-akbar zuwa ga babban jihadi qalu wa ma al-jihad al-akbar mi al babba ya manzon Allah ya rasulullah manzon Allah kale ce jihadun nafs wallahi jihadi da rai da rai babu abin da an jihadi babba irin yaƙi da rai abin ta kaso ka hana da shi hmm. wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama wasallama innamal mujahidu hufi fi sabilillah lalle shi mujahidi horaye ne don Allah take bai da wani abu illa ya ba Allah ne azza wa jalla wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuffa zaka an nafsika wala wala tutabi hawaha ka kame wannan daga kanka kada ka bi son rai ya nuna halishi fi ma asaitin lai azza wa jalla idza shine ko idan tuhasimu yawmal qiyamati wallahi ma kame ta ranar qiyama wallahi tana jayya da kai wayar anu ba'dukum ba'dha sashin ko dai majuna albarka illa an yaghfira Allah sai illa Allah ya gafarta wa yasura yasura don Allah na gafarta ba wani shi mai sutura shi muka tamma awo ka biyo a ce maka wuce eh. duk abin da kai Allah ya ruha shi Allah ka ruha Allah ka tuha mana asiri wa ƙara qala ba'dul hukama ɗaya daga cikin malamai masu hikima ya ce riyasun nausi wato horon rai abin nan aimata mata riyana a ɗora abin nan nata tire ne duk salati da sallah wasu yami da azumi wasu da kama baki to shi ariya na gare kaga mutum in ya zan bai motsa jiki ne wajen sallah ko sallah wani ta ta azan shi ne maza shi ta ko wata abin din na babu yi in sallar la'asar ta yanzu sai dai shi zamne bai koro kawai na abin ga sallar magarba in yaso ya kashi maza shi ta zuwa hira haka nan sallar isha'i haka nan bai motsa jiki na wajen sallar duha ko balle da ko dai abin nan wasu ayyuka haka nan wasu yamma da azumi azumi iyaka ta na ramadana babu rada za ta mai rahashi shi azumin ta dawo'i wasu mutum in ka ji ana dumi baki ne ka ji da an zo gwada ta awana hana yanzu to wallahi babu kun gari ka waɗanda su ariya la gare sallah azumi kama baki wa qala suyana sauri ma alaitu shay'an ashadda alayya min nafsi maratan li wa maratan alayya yace babu abin da nisu in kai garai in yi mu'amala ta in ga na rungumo na yi matsaya gare shi wanda ya ne wallahi ba raina ba wani shudi in sa ta samar da ni ne wani shudi ni in samar da shi su ya rubuta su yana sauri ya na shi kawai wa kana umar ibn khattab radiyallahu anhu yaqulu hasibu anfusakum qawla an tuhasabu wala yaku akan kulli sahi gaba ne ai muku ah yanzu in kana in kana dan sana'a ka sai kai kasuwanci kana da bai gida kana fara zuwa kudi na alifa gaba ne mutum baka lisa ka gane abin da ake ciki ba wato to shi ubangiji shi abin ko wazinu malakun ku auna ayyukanku aula an nuka da auna muku Allah ba wato je huzul al'ad ku tanadi don gittawa al akbari babban yawma idan turabuna a ranar da ya a wannan lokaci ake gitta ku la ta hafe <laughs> ya tuna eh. ba ta koyuwa min gare ku hafiya boyayya abinda an ka boye wallahi ran yana bayyana ga gidan Allah وقال الحسن بن حسن ما دابة الجموه بأ بأحوج إلى اللجان الشديد من نفسك ولا باب وتدبى ميكيية هي كتورة بقون سكي مسئية wanda adda wahala a jawalin zaminta daga kan ka gare wato wani ko gaskiya aka bai yadda ga ta amma ya su suka لا o'o wa an في الهواء في هواء النفسي إذا ما رأيت المرأة تاده الهواء وقد سكله عند ذاك سواكله وقد مثل الأعداء جهلا بنفسه وقد وجد فيه المقالا أوازل إذا ما رأيت المرأة إذا كمتن ya ƙata da hawa son rai ya zan shi asirbi ne shi a ƙatar na shi su sake sakilat inda za ka tawakil uwa mai wabi faƙar sakilat ta yi wabi ne inda za a gowanta nan inda ta haihe shi ba ta yi ɓari ne ba to ta yi ɓari yanzu babu da لا يهلك الأعداء جهلا يا حقيقة يا شماتي مكيا أكن جاهلتي بنفسي لكنسا وقال وجد فيه المقالة سنسا أبول مغانا أواز لكم أن يرحي لشي في مسلمان أن يرحي لشي وقال رجل لمولك الأجلي وانا لم يجي مولك الأجلي وانا ملمينا أشكو إليك نفسي إنا كابا قاركينا annaha la turidu salata wallahi ina so in salata zakiya wala sadi usiyam ba ta azumi galibi sassana'u asanaita ala nafsika tir da wannan yabo da kai yabo akan kanka awo fa idza da ufata an alkhairi in kai rauni ga alkhairi fa da'u an sharri to kai rauni mana daga sharri alhairi ka ki amma sharri ba ka ka sarauni gari wa an shadu fi hadha ma'ana azina ala annaka la tazanu wa la tazi in kunta la tuzin wa an sharri kama tadai wa ala alhairi wa qad yumkinu yace azin ka da ka samu damuwa ala annaka bisa cewa kai la ma ka samu damuwa ka samu damuwa mana wala tuzika kada ka muna in kunta in ka zama la tuzin ba ka tautawa in dai baka in baka ihsani to kake isai wannan shi bana ya sallama ma yace wallahi ka gane ni iyali na ba su da abin gaba sai kai Allah kai ban wuri ku ko kuma da ruka rukan ciya ah, dan mi to in dai baka da ki to ma Allah Allah baka hankali wallahi ko in Allah kawo ana bai ko ba haka ba in dai baka ihsani ba kake isai eh لا جميل وضوء وضوء انا شادك يروني كشربي كما تدري كما يدك يكرا بؤفان روني انا الهيقة الخيري عند هكا روني قال الخيري تو كيروني كشربي منا كما قريمك ما ايوه وقال يا ابن معاذ يا so an raba biyu kenan ko an yi rabi wai aka makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada amanta da ainihin tafsirin alkur'ani mai girma an jima a gidan malam insha Allah sannan kada amanta da tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya rana ne insha Allah akwai walima da za a gabata a shi ya ginga bayan sallar isha Allah ya taimake mu ya ba mu nasara wanda zai addu'a yanzu insha Allah shi ne mala bakar umar a sallu ala nabi al-karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من بيده تسير كل شيء اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا الله منا روƙonka rufe asirinka duniya da lahira muna roƙonka ya ubangiji malam da ke karantar da mu Allah muna roƙonka ka saka mishi da alkhairi ka ɗaya ba rayuwarsa da ta amur zari a ta da tamu baki ɗaya Allah muna roƙonka cikin bayar ka taunaka wannan damana alkhairin ta Allah ka tabbatar da shi gare mu duk wani sharri Allah ka kare mu shirin tsawa da iska da ambaliya Allah ka yi mana kariya muna roƙonka wannan duniya halin da ta na ainihin halin ainihin canjin masarufi da tsadar rayuwa Allah ka kawo mana sauki Allah sauki gare ka yake Allah ka sauwaƙa muna Allah muna roƙonka shirye-shiryen kafirai yahudu da nasara da yan baradansu Allah ka yi muna kariya ka daga addinin musulunci akan kafirci Allah muna roƙon ka daga addinin musulunci akan kafirci Allahumma usul dinaka wansur man yansur dinaka اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانشر الاسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا الى يوم الدين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل داء ومن كل اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ومن كل بلايا آتية سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين